da baitocin shi da muke ji baitoci a kan wanzu Allah za alaihi wasallam wanda duk lokacin da muka kunna muna ji sai mu ji mun da cikin ta zama muna shauki mu ji wannan baitottuka wanda na san ba mu kaɗai bane kawai ba duk wani musulmi wanzu Allah sallallahu alaihi wasallam inda yana jin baitocin ashir mai hawa gambe to sai ya ji shauki a zuciyarsa yau manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa kuma kalmomi yake sa masu taushi ka dole mutum ya ji shauki a zuciyarsa wanda Abubakar yana ya samu ɗaukaka ne a cikin sabai saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yake domin a kowane lokaci sayyidina Abubakar sai Abubakar me yasa ya samu wannan darajar wanda a sabai ana faɗan manya-manyan sabai wala a ba kawa sai na abaka saboda san shi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda kuma ba wai ya musa bai sabai ba ne ko yawan yin salati ba san manzon Allah nashi ne fi nasu sai fiye wani fifici mafifici a cikin su kuma imani shi da wani a na dukkan mutanen duniya ɗauka imani shi da na isi ya rinja kuma duk ya samu haka ne saboda son manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka jama'a duk wanda mai samu ganin su Hassan bin Sabit da su Ka'ab bin Zuhair ba ga Ka'ab bin Zuhair nan a nan wuri to gashi nan wuri duk wanda bai samu ganin kuma wata ana cewa imamu alfadar ya wa manzo ya ce ya ce sai ka ce a ah, saki ga shi dai baka gan shi ba ka taso ka zo wannan guri ka ga mulin barham gobe a wannan majalisi to shi ne imamu alfadar sannan mu wannan lokaci kuma imamu alburda da imamu busiri ne ba baka gani ba da imamu albusiri da kuma imamu Muhammad al-Badamasi ne wanda kuma malaman zogin su na littafin shi da damanika Barni ko damanika yi kana neman shi baka same shi ba ya rasu to ga Sheikh Muhammad din al-Badamasi shi nan mutum da shi to kada kuma ya koma zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam je gidan ni'ima lokacin ka duk baka gansu ba kuma ka shi ma baka ka taso ka zo ka gashi kan lokaci da wuce yasa muke cikin farin ciki da wannan ziyara tashi don mika ta'aziyya ga mahaifiyata sai da tuna amina Allah ya saka mishi da alkhairi wanda a kowane lokaci mahaifiyata Allah ta da gama a gaita lokacin da take nan bakokin mutane biyu take ji daga waƙar mulan sheik barhama gobe da waƙoƙin zainab amadu to those two things anytime she used to hear it on friday without anything we dance we and our parents because of that thing and that thing was Panama Nigeria.

Prophet Muhammad did that, do that in his songs. And he said one time in his sin that one man came to Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wanted to believe for Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Then he asked Prophet if he is a prophet, therefore let him call that tea." And Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam mighty Prophet Muhammad At the end, that man believed that Prophet Muhammad is God. And it's, like how Imam al, Busiri said in his Al-Buda that جاءت لدعوتي الأشجار ساجدة تبكي This camp was created for him, working toward him and thoughts without feet. Without feet, trees, works for Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. How he cannot believe, how he will not believe. Therefore they say, ah, therefore I believe that you are important. Saboda haka wannan hanya da Maulana Musa na suwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amin Allah subhanahu wataala ya kara mana zakawanansa mu ci amfanin wa'annan batutuka nasu wannan batutuka nashi da yake wanda ko mutum mai samu damar zuwa makaranta ba yana jin batutunsa abubuwan da ke ciki in baka je makaranta an ji maka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an yi fita ne ai yana kaji haɓar bana mun gashi baka je muka ganta kana nune yanzu sa kullum muna cikin farin ciki akan Allah subhanahu wa ta'ala ya haɗa mu da su mun gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya haɗa mu da su saboda haka yanzu zan yi ga abun magana zuwa ga mulan shan baka mu gombe bisa ga faɗa wani abu ko a taƙaice akan abun da ya ga cewa zai magana akai bismillahir na rahim alhamdulillah salatu wassalamu